kasancewan kwanaki uku da ke rake a ƙasar jamhuriyar Nijar a gudanar da zaben gama gari na shugaban ƙasa da na majalisar dokokin a ƙasar ta jamhuriyar Nijar haka ma ke kasancewa a takwararta ƙasar jamhuriyar Kamaru Yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar mazauna ƙasar ta Kamaru suke yin cincirindo a ofishin ƙananan jakadunsu domin ɗaukan ƙuri'u na zaben da za a gudanar ranar ashirin da 21 ga watan Fabrairu 2016 wannan ne ma ya sa na yi tattaki domin na gane wa idanuna irin abubuwan da ake toyawa alhaji audi shugaban jam'iyyar lumana ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru mun zanta da shi kan yadda za su gudanar da zaben a ƙasar ta kamaru ga an da hirar mu ta kaya yanzu dai abin da muke ciki yanzu takardun zabo sun zo an aje su inda an yi ran sansama fuwayen nan da yana filin wasa a new bell muna so kowa ya je dauki takardun su don wanda bai dauki takarda ba zai je zai zabu ba insha Allah kuma muna so mutane su je da kokari don takarda shine zai zabo da baki ba za a zabo ba ko kance kai dan jami'an waye ne in baka dauki takardan zabo ba duka banza ne kuriya shine magana shine muna roko duk jama'a su je su dauki takardan zabon ayi yi kokarin ran da asibiti za a rufe kuma muna so kuma zaben da za a yi mutane kowa ya kwantar da hankalinsa ba mu so rigima ba mu so fitina farko kenan kuka kuka fara yin zabe a kasar Kamaru ko kuma a'a dama dama can ku 'yan kasar Nijar kuna yin zaben a kasar? Zaben na shugaban kasa wannan karo shine na farko. Amma zamani Ali Saibu an yi referendum we no an kawo mu nan an ce a dauka we no amma ban da wannan zaben tun da Allah yi mu wajen ni mu kamar nan zaben shugaban kasa wannan shine na farko. Shugaban raba katunan zaben na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini ƙarin bayani na ganin cewa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar kowa zai samu katin sa domin kaɗawa wanda ya yake so zakari haruna jagoran wannan kungiya da take taraban karti eh, ni ne kuma nake yau na yi ramplasin mataimakin konsul da yake bayana ya je wajen kamfani abinda nake ina fatan ga jama'a 'yan uwa su tabbatar da cewa cire karti shine nuna son kasansa kuma za mu yi yadda duk kowa zai zo ya yi zaɓe a cikin kwanci hankali a cikin wadata mun doki eh, za a yi zaɓe maison de parti wanda bai sani ba a fili inda ake ɗauka ana wasan an kokoyo da suke zakuwa na nagare na na hausa da na bonanjo a can ne za a yi zaben ranar eh, lahadi kuma a laran lahadi muna so ma daga shida zuwa shida don shine muke fatan da cewa don allah kowanne wanda ya san yana da niyan ya yi zaɓe ya zo da gaggawa saboda in mutane suka zo da gaggawa shine zai ba mu ikon a yi aiki da gaggawa kuma a kare da gaggawa to kun tanadi jami'an tsaro a ainihin wajen da za ku gudanar da zaben to lalle insha Allah mun ba da tambaya a wajen mai girma profe ya ba mu izini amma izinin bata shigo hannun mu ba gobe in Allah kai ce mu zo mu karba har yau kuma mun tambaya izini a wajen komandan da groupement ya ba mu izini na soja wanda za su zo su tsaya a wajen wannan zaɓe saboda mi saboda kariyar lafiyan jama'a saboda kariyar duk wani fitina na hira da yan kasar Nijar din ga irin bayanin da suka yi min ni suna na Yakubu Muhammadu Tajigal Tawa na farko dai alhamdulillah ban muhimminci shine kartu da Allah sa na samu gashi kartu da nawa na samu abin da ke mini ciyo ga 'yan siyasa namu na Nijar masu ta suna kamfani kamar wa'anda suka kama ƙasa kamar muhammad usman kamar shi kasu muktar yaro ne bai sama abin aksuma Nijar ba yanzu na yanzu amma suna ta suna kamfani cewa wai Nijar ita ce a baya a duniya tana baya wajen mi yau muna ganin wannan bawan Allah Muhammad Isu ya kama ƙasa shekara biyar ba a san wadan Nijar ɗaya ba wanda ya zo kukan yiwa babu shi alhali in dai babu yiwa to kasa babu ta baya amma abin da ba masu a buɗe radiyo na duniya a ce Nijar ita ce yiwa Nijar ita ce yiwa to shine baya amma da zancen ba yiwa Nijar tana gaba dan shi wa ya yayi mulki kusan shekara uku a mulkin shi gida gida aka bai mutu ana yanke shi saboda babu tsaro ni ne alhaji yakubu muhammadu kyamsha na ɗaya murar zanun na gaskiya na yi godiya na yi farin ciki akan bana mun samu zami yi zaɓe duk shekarun da kawai wuce ban taɓa zaɓe ba in ba bana ba yanzu akan wannan ma zaɓe ina niyan ni ina niyan tafiya amma ina niyyar balaguro akan zaɓen nan ne tsira ne an kai ban samu ni ni tafiya ba ina jira insha Allah 21 muna fatan duk wani dan dan PNDS ya goya ma shugaban ƙasar mu alhaji muhammadu isu insha Allah ga dukkan alamu dai yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar mazauna a ƙasar ta Kamaru suna cike da farin ciki da anhili ganin cewa farko kenan da za su kaɗa ƙuri'ar a ƙasar ta Kamaru ta ko ana ka duba shagunan su ko an da suke fira za ka ga posta posta ne na 'yan takarkarin su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.